بالله من الشيطان الرجيم بسم الله صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadakallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita dubu biyar da uku da ashirin) sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha sha shida dubu bakwai da biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na biyu a yammacin yau laraba da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin kamar haka bayan sauraron cikakkun labarun duniya za mu shiga taskan shirye-shiryenmu na yau da kullum inda a halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. Shugaban Majalisar Shawarar Musulunci ta Iran ya jaddada cewa Iran ba za ta taɓa yin sassauci game da tsibiranta guda uku ba. shugaban hukumar makamashin nukiliya ta iran ya jaddada cewa iran ba za ta daina samar da magungunan da take yi ta hanyar fasahar makamashin nukiliya ba dakarun bangaren sojin kungiyar jihadul islami ta palestinu sarayar quds ta bayyana cewa fursunonin mamaya ba za su koma hasken ga hasken rana ba har sai an cika sharuɗan falasɗinawa yanzu kuma ga cikakkun labarun nan shugaban majalisar shawarar musulunci ta iran ya jaddada cewa iran ba za ta taɓa yin sassauci game da tsibirinta guda uku ba shugaban majalisar shawarar musulunci ta iran muhammad bakir kalibab ya yi allah wadai daga kakkausar murya dangane da da'awar marasa tushe da ke kunshe cikin shawarar haɗin gwiwan da ministocin harkokin wajen haɗin kan ƙasashen larabawan yankin tekun fasha da ƙungiyar tarayyar turai suka yi game da maimaita da'awar banza da wofi dangane da tsibiran iran guda uku ya ƙara da cewa amincin ƙasar iran da matsayinta suna tabbata ne da jinin babban dubban ɗaruruwan matasa na wannan al'umma kuma al'ummar iran ba za ta taɓa yin ba za ta taɓa lamantar duk wani hasashe na irin wannan renin hankali ba ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta gayyaci jakadun ƙasashen turai zuwa ma'aikatar bayan katsa london ɗin da ke kunshi cikin sanarwar haɗin gwiwa da ministocin harkokin wajen ƙasashen larabawan yankin tekun fasha da ƙungiyar tarayyar turai suka yi ma'aikatar haƙoƙin wajen iran ta gayyaci jakadu da shugabannin togogin ƙasashen ƙungiyar tarayyar turai tare da miƙa musu takardar nuna rashin amincewa da kakkausar murya kan goyon bayan da'awar ƙarya mar tushe sanarwa ta tabbatar da cewa iran ba za ta tsaya tana cece kuce ba kuma tana nan akan matsayinta dangane da mallakar tsibirin iran guda uku. bayanin baya-bayan nan da kungiyar haɗin kan kasashen larabawan yankin tekun fasha da kungiyar tarayyar turai suka fitar sun jaddada da'awar cewa tsibiran uku ba mallakin iran ba ne wanda ya haɗa da zarge-zarge marasa tushe dangane da tsibiran guda uku da kuma shirin makamashin nukiliyar iran lamarin da ya haifar da rashin gamsuwa ga ma'aikatar harkokin wajen iran. Majalisar haɗin gwiwan ƙasashen larabawan yankin tekun fasha Saudiya haɗaɗɗe daular larabawa Bahrain Kuwait da Oman gami da Qatar da ƙungiyar tarayyar turai sun fitar da sanarwa a ranar litinin a taron su na 29 inda suka jaddada buƙatar dakatar da shirin Iran na samar da makamai masu linzami da kuma haɗa kai da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya. shugaban hukumar makamashin nukiliyar kasar iran ya jaddada cewa iran ba za ta daina samar da magungunan da take yi ta hanyar fasahar makamashin nukiliya ba kakakin kwamitin tsaro da harkokin waje na majalisar shawarar musulunci wato majalisar dokoki ibrahim raza'i ya tabbatar da cewa ana ci gaba da samar da magunguna ta hanyar fasahar makamashin nukiliya a iran kuma ba a taɓa dainawa ba kuma ba za a daina gudanarwa ba raza'i ya bayyana cewa kwamitin tsaron ƙasa ya gudanar da zaman haɗin gwiwa tare da shugabannin hukumar makamashin nukiliya ta iran muhammad islami da wasu jami'an ƙungiyar islami ya tabbatar da wani rahoto kan ci gaban da aka samu a fannin makamashin nukiliya da hasarar da aka samu a cibiyoyin nukiliyar a lokacin yakin kwanaki sha biyu da matakan da aka ɗauka na inganta tsaron cibiyoyin nukiliyar iran da sakamakon ziyarar da ya kai ga ƙasar rasha a baya-bayan nan rizai ya lura cewa shugaban hukumar makamashin nukiliyar ya jaddada a yayin taro cewa samar da magunguna da fasahar nukiliya na ci gaba da gudana kuma yana ci gaba da bunƙasa kuma ba a taɓa tsayawa ba kuma ba za a tsaya ba ya kara da cewa a halin yanzu ƙungiyar na ƙoƙarin sauya sheka daga matakin bincike na ci gaba zuwa samar da masana'antu wanda hakan zai tasiri ga rayuwar al'ummar ƙasa da tattalin arzikin ƙasar. Masu saurare kada a shafa labarun duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Dakarun bangaren sojin kungiyar jihadul Islami ta Falasɗinu, Israel kodis ta bayyana cewa fursunonin mamaya ba za su ga hasken rana ba har sai an cika sharuɗan Falasɗinawa. dakarun bangaren sojin kungiyar jihadul islami ta palestino sun jaddada cewa rusunonin mamayar isra'ila ba za su ga hasken rana ba har sai ta hanyar tattaunawa da musayar ra'ayi da yahudawan sahiyoniya da suka kuduri aniyar kawo karshen yakin gaza a cikin wata sanarwa dakarun sarayar kudu suka fitar sun jaddada cewa sun ɗauki bangarorin. su da dukkanin ɓangarorin maya ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen samar da hanyar kawo ƙarshen yakin gaza da kuma wahalhalun da falasinawa suke ciki falasinawa goma sha biyu ne suka yi shahada a gaza yayin da sojojin mamayar isra'ila ke ci gaba da kai hare-haren wuce gona da iri kan yankin a yau sojojin mamayar isra'ila na ci gaba da zafafa matakan soji a tsirin gaza duk da kiran da shugaban amurka donald trump ya yi na isra'ila ta gaggauta dakatar da kai har-hare a tsirin gaza majiyoyin lafiya asibitin gaza sun watsa rahoton cewa har-haren da sojojin mamayar isra'ila suka kai a cikin sa'o'in da suka gabata ya yi sanadin mutuwar falasinawa goma sha biyu da suka hada da hudu a birnin gaza da bakwai a Hom Yunus da ke kudancin zirin Gaza yayin da wani Falasɗini ɗaya ya yi shahada a yankin tsakiyar Falasɗinu. Jiragen saman yakin sojojin na ƙasar Isra'ila sun kai wasu jerin hare-hare ta sama kan wasu wuraren zama a birnin Gaza da tsakiya da kuma kudancin zirin na Gaza. mujiyoyin cikin gida sun kuma bayar da rahoton cewa sojojin mamayar isra'ila sun tayar da wata mota makare da bama-bamai a unguwar asabra da ke kudancin birnin gasa karshen labarun duniya kenan thank you To yanzu kuma sai mu ta shirye-shirye inda da ku sauri shirin ko kun san mu koyi harshen Farisanci don matasa harkar Afirka a yau da mu koma ko noma da kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba 8 ga watan oktoban shekara ta 2025 wanda ya daidai da 15 ga watan rabi'u thani na shekara ta 1447 hijira kamariya masu rarrai ko kusan cewa shekaru 97 da suka gabata a rana irin ta yau bayan sabanan da ya yi ta kunno kai a tsakanin Ayatollah Said Hassan Mudarris babban malamin addinin musulunci a kasar Iran kuma a lokaci guda da majalisar dokokin kasar tsakaninsa da sarki da zafi halawi daga dai sarki ya tura sojojinsa suka kutsa a cikin gidan aitullah mudarrasi sannan kuma suka yi masa duka mai tsanani wanda ya jawo masa raunuka masu tsanani a cikinsa sannan kuma suka kama iyalansa da kuma danginsa daga kashe dai sarki ya bada umarni a yi masa daurin talala a garin kasmar wanda yake arewa masu gabashin kasar iran inda daga baya kuma sarkin ya bayar da umarni aka kashe shi ta hanyar shayar da shi guba sai da hassan mudarris baya ga kasancewarsa babban malamin addinin musulunci a lokaci guda kuma ya kasance a sahun gaba wajen shiga a cikin harkokin gudanarwa na siyasar ƙasa inda ya kasance malami na farko wanda ya jagoranci malamai da dama wanda suka shiga cikin majalisar dokokin ƙasar tare da yi mata garan bawul ta yadda za ta rika kare haƙƙoƙi na 'yan ƙasa da kuma kiyaye ka'idoji na addinin musulunci da kuma ƙalubalantar manufofin turawa 'yan mulkin mallaka waɗanda suke iko da ƙasar iran a lokacin ta hanyar sarki sha waɗanda suka naɗa shi domin yi musu hidima da kuma samar da wasu tsare-tsare waɗanda za su rusa ƙa'idoji da ɗabi'u irin na addinin musulunci a cikin ƙasar ba ga kuma sai amfani da wannan damar wajen wawushe ɗimbin arziki wanda allah ya cewa wannan ƙasa inda aitullah darasi ya kawo ma turawa babban cikas da tandaƙi akan wannan manufa tasu ta mulkin mallaka. masu saurare ko kun san cewa shekaru ashirin da suka gabata a rana irin ta yau wato 8 ga watan oktoban shekara ta 2005 aka yi wata girgizar ƙasa mai karfin gaske a yankin kashmir na kasar pakistan wanda hakan ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma lalata gidaje masu tarin yawa girgizar ƙasar da tana da ƙarfin ma'aunin richa 7.6 sannan ta yi sanadiyar mutuwar mutane 90,000 a yankin na kashmir a inda kuma ta rusa gidaje na mutane kimanin miliyan uku da dubu wannan girgizar ƙasa dai ita ce mafi muni wadda aka taba yi a tarihin kasar pakistan masu saurare ko kun san cewa shekaru 114 suka gabata a rana irin ta yau takwas ga watan oktoban shekara ta 1911 aka fara yakin balkan wanda kasashen bulgaria sabia da girka suka shiga gwabzawa a tsakaninsu da gwamnatin usmaniya a cikin shekaru da yawa dolar usmaniya da ta mamaye yankuna da dama na yammacin asiya arewacin afirka da kuma gabashin nahiyar turai domin kara faɗaɗa yankuna wanda take iko da su rashin tabbas dangane da samun yancin kai na kasashen da wannan daula ta turkawa ta mamaye hakan ya haifar da rikice-rikice masu tarin yawa wanda yankin balkan yana daya daga cikin yankuna waɗanda suka fuskanci irin wannan matsala kai tsaye babban dalilin yakin balkan na farko wanda ya fara daga ranar 8 ga watan oktoban shekara ta goma sha 1911 shine kin amincewar daular usmaniya akan bayar da yancin kai ga kasashen sabiya bulgaria girka da kuma montenegro akan wannan ne waɗannan kasashe suka shailanta yaƙi akan daular usmaniya kuma suka fatattake sojojinta daga duk wani yanki wanda yake karkashin ikonta a nahiyar turai in banda yankin constantiniya ko kuma istanbul a halin yanzu amma sakamakon wannan yaƙi wanda bai yi wa sabiyawa daɗi ba domin kuwa sakamakon fatattakar daular usmaniya da kuma kafa kasar albaniya a bishin gashin kanta sabiya ta rasa tekun adriatic saboda haka ne ma sabiya ta nemi bulgaria da ta bata wani yanki mai yawa na kasar makadoniya wanda kuma hakan ya haifar da yaƙi a yankin balkan wanda ake kira da yakin balkan na biyu a shekara ta 1913 yaƙe-yaƙen yankin balkan da sun ƙara yawan masu tsatsarar ra'ayi na riƙau na kishin ƙasa a yankin wanda kuma hakan ya share fagen shiga yakin duniya na daya a cikin shekarun da suka biyo bayan hakan masu saurare ko kun san cewa shekaru 54 da suka gabata rana irin ta yau a cikin shekara ta 1350 bayan hijira sultan alwa izin shirazi sanannen malamin addinin musulunci marubuci kuma mai wa'azi ya rasu yana da shekaru 75 a duniya an haifi sayyid muhammad shirazi a birnin tehran a shekara ta 1314 bayan hijira sannan kuma ya yi karatu na farko a tehran yana ɗan shekara goma sha biyu ya tafi ƙasar iraki tare da mahaifinsa inda ya karatu na share fage a birnin karbala na ƙasar iraki na tsawon shekaru biyu sannan kuma sayid muhammad shirazi ya tattake zuwa ƙasashen iraki da syria palestine jordan masar india domin kammala karatuttuka a bangarori daban-daban na ilmomin addinin musulunci a gaban manyan malamai na addini da ke waɗannan ƙasashe ya yi karatun mandiki sannan kuma ya yi bincike akan al'amura da suka shafi addinan yahudanci da kirasanci da kuma bahamizm sannan kuma ya yi muhawara da mabiya addinai daban-daban muhawarar da aka tafka tsakanin sultanul wa'izin tare da manyan malaman ahalus sunna guda biyu a birnin peshawar na tsawon darare goma da kowane ya ɗauki tsawon sama da sa'o'i takwas a kowane dare a gaban gandi shugaban kasar indiya na lokacin wannan muhawara ta shahara matuka an buga yadda wannan muhawara ta su kasance tare da dukkanin malamai waɗanda ya yi muhawarar tare da su an kuma bayar da bayanin muhawarar dalla-dalla a jaridun kasar indiya a wancan lokaci kuma an buga abin da ke cikin wannan muhawara a cikin wani littafi mai suna peshawar nights a cikin sama da shafuka dubu daya bugu da ƙari ya bar ayyuka masu tarin yawa waɗanda ya yi musamman ma dai a ɓangaren rubuce-rubuce waɗanda suka haɗa da littafinsa mai suna sultanul wa'izin sai kuma littafinsa wanda ya yi a kan addinan kirsanci da yahudanci sannan kuma ya yi wani rubutu dangane da ilmomi na akhlaq da kyawawan ɗabi'u na addinin musulunci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 a cikin shirin da ya gabata an ji cewa muhammad tare da abokansa sana cikin wata tawagar yawon shakatawa da za ta nufi lardin khuzestan da ke kudancin iran domin yawon shakatawa da kuma ganewa idanunsu muhimman abuwa na tarihi da ke wannan yanki idan ana tare da mu a yau za a ji tattaunawar ta gudana tsakanin muhammad da kuma ɗaya daga cikin masu jagorantar wannan tawagar yawon shakatawa da suke tare a cikin jirgin sama akan hanyar su ta zuwa lardin kuzistan to amma kafin a ji wannan tattaunawa sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. استان لردی خوزستان لردن خوزستان جنوب کدو غرب یما جنوب غربی کدو مسو یما قرار دارد یکی من شنیده ام نی نجی آنجا چنگ هوا اسکا گرم میزپی جمعیت جماعه زیادی دیوه آن دارد شی ینادا حدود کیمانن چهار میلیون میلیون هدو نفر متون آنها زندگی می کنند سو سنا رایوه فقط کوی زبان هرشی فارسی هرشن چی؟ عربی هرشن لاربچی فارس ایرانیاوا عرب لارباوا آنها صحبت می کنند سو سنا مگنه گروه گونگو گروهی از ونی گونگو دگا مردم متنی آنها هستند سو سکی آنجا چند گروه ها گونگو گونگو مختلف دبن دبن چادر نشین مزونا تنتنا ساکن مزونی آنها ساکن هستند سو مزونانی آیا شن روستا قوی ما می رویم مو زامو تپی ما نمی رویم مو بزامو تپی با مهم mai muhimmanci muhimtarin mafi muhimmanci mahsulat kayan amfanin gona کشاورزی نومه چیست؟ مننه خورما دبینو نیشکر رکی گندم الکما سبزیجات گنیه یکی ماهیگیری کامون کیپی ساحل گابروا خلیج فارس تکون پاشا ما می توانیم برویم مو زمو ایزوا شما می توانید کو زاکو بیش از سمدا دویست ریبیو نوع نوعی انواع نوعی ماهی کیپی ماهیگیر mai kamun kifi. Mahigiran ما سوکامین کیپی؟ قایق. کلا کلی. قایقها. جم این کلا کلی. نگرگاجیا. سناتی. نا سناء. آنها دارند سو سنادا. هم haka ma Tuma da la To da aka saurari waɗannan kalmomi baki ɗaya yanzu kuma sai a biyo mu domin jin tattaunawar da ta gudana tsakanin muhammad da kuma mai jagorantar tawagar masu yawon shakatawa a cikin harshen farisanci. استان خوزستان در جنوب غربی ایران قرار دارد. شنیدم هوای آنجا خیلی گرم است. بله. آیا این استان جمعیت زیادی دارد؟ حدود چهار میلیون نفر در این استان زندگی می کنند. مردم این استان فقط به زبان فارسی صحبت می کنند؟ نه، مردم آنجا به فارسی و عربی صحبت می کنند. پس گروه های مختلفی در این استان زندگی می کنند؟ بله، فارس ها، عرب ها و گروهی از چادرنشین ها در این استان ساکن هستند. آیا ما به روستاها نیز می رویم؟ نه، ما به روستاها نمی رویم. مهمترین محصولات کشاورزی این استان چیست؟ خرما، نیشکر، گندم و انواع سبزیجات آیا می توانیم برای ماهیگیری به ساحل خلیج فارس برویم؟ بله، می توانید. بیش از دیویس نو ماهی در خلیج فارس زندگی می کنند. آنجا ماهیگیران قایقهای سنتی دارند؟ ماهیگیران هم قایقهای سنتی دارند هم قایقهای صنعتی. To madalla bayan da aka saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana tsakanin Muhammad da kuma mai jagorantar tawagar yawon shakatawa a cikin harshen Farisanci yanzu kuma sai a saurari tattaunawar da ta jamarta a cikin harshen Hausa. استان خوزستان در جنوب غربی ایران قرار دارد. لردن خوزستان ناکودو مسو یمچن ایران نه؟ شنیدم هوای آنجا خیلی گرم است. نجی چیوا یعنی اچن یا دزافی سوسی بله ای آیا این استان جمعیت زیادی دارد؟ شن ونن لردی ینا دا متانه دیوه حدود چهار میلیون نفر در این استان زندگی می کنند. kimanin mutane miliyan hudu ne suke rayuwa a cikin wannan lardi. مردم این استان فقط به زبان فارسی صحبت می کنند؟ متنان ونن لردی ده هرشن پارسنچی نه کوای سیکه مگنه؟ نه مردم آنجا به فارسی و عربی صحبت می کنند. آآ متنان چنگ سنایم مگنه نه ده هرسنن چی ده چی؟ پس گروه های مختلفی در این استان زندگی می کنند. کنن گونگو گونگو نا متانه دبن دبن نه لردی. بله، فارس ها، عرب ها و گروهی از چادرنشین ها در این استان ساکن هستند. ای، پرساوا da larabawa da wani gungu na mazauna tantuna suna zaune ne a wannan lardi. Aya ma be rustaha niz mi Shin mu ma za mu je ƙauyuka ne? Na, ma be rustaha ne mi A'a, mu ba za mu je ƙauyuka ba. مهمترین محصولات کشاورزی این استان چیست؟ waɗanne abubuwa ne muhimmai na amfanin gona a wannan lardi? خرما، نیشکر، گندم و انواع سبزیجات دبینو، رکه، الکما da این گنگه یکی آیا می توانیم برای ماهیگیری به ساحل خلیج فارس برویم؟ شنزام ایا زوا گبر تکون پاشا دومین کامن کیپی؟ بله، می توانید. بیش از دویست نو ماهی در خلیج فارس زندگی می کنند. ای، زاکو ای زوا، سمد نو این کیپی داری ke rayuwa a cikin tekun fasha. Anja mahigiran ƙayyakhai sunnati darand? A can masu kamun kifi suna da kwale-kwale na gargajiya ne? ماهیگیران هم قایقهای سنتی دارند هم قایقهای صنعتی مسو کامن کیپی سنا دا کله کله نگرگاجیا haka ma kuma suna da na zamani. Tuma da la bayan da aka je wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana tsakanin Muhammad da kuma mai jagorancin tawagar in yawon shakatawa da suke cikin jirgi kan hanyar su ta zuwa lardin Khuzestan. Saboda karancin lokacin da muke da shi a nan za mu dasa aya a mako na gaba da dala ubangiji za a ji mu dauke da ci gaban wannan tattaunawa a cikin wani shirin to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda aka ji su musamman malama kudusiyan da kuma malama juliya fi shirin a fefe ne abdullahi saluhu ke muku fatan alheri a tarbe mu shirin mu na gaba matasa. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani shirin na dan matasa. Shiri ne dai wanda muke gabatar muku da matsalolin da suke wato matasan suke fuskanta a rayuwarsu da kuma ƙalubalen da yake gabansu. Kuma idan dai masu saurare suna a tare da mu, muna ci gaba da tattaunawa ne. a kan shafukan sada zumunta da ake da su a hanyar sadarwa ta intanet muna kuma tattaunawa ne da matasan domin jin ra'ayoyinsu a kan wannan batu shirinmu na ƙarshe ya taɓo batutuwa da suka shafi rawar da waɗannan shafukan na sada zumunta suke takawa a tsakanin samari da matasa da kuma yadda suke cin moriyarsu ko kuma akasin haka. mun kowa ji ta bakunan wasu matasan daga tarayyar najeriya waɗanda wato bakunansu suka kusan zuwa ɗaya akan muhimmancin shafukan da matasan suka fi mai da hankali a kansu hakanan kuma rawar shafuka na addini da suke takawa a tsakanin matasan to da fatan za a kasance tare da mu a yau domin a saurari ci gaba tattaunawa akan wannan batu na hanyoyin sada zumunta da suke a intanet. Yau zana na doki jaki sannan kuma za na doki taiki. Don in kana bukata ga gudu maza je ka nemi doki. To yau ruwa na ɗiba da yawa har na ije a tanki. zai yi noma dole ya fara to a yau shirin namu ya haɗu da wani matashi ne guda ɗaya mai suna malam umar hassan daga tarayyar najeriya wanda kuma ɗaya ne daga cikin masu yawan ziyartar shafukan sada zumunta da suke a hanyar sadarwa ta intanet sannan kuma yake yin rubuce-rubuce a cikinsu kuma kamar sauran matasa da suka gabata shi ma mun fara yi masa da tambaya akan yadda yake ganin muhimmanci da amfanin waɗannan shafukan na sada zumunta da ake da su a intanet ga abin da yake faɗa. hanyoyi dai na sadarwa hakan nan to gaskiya matasa hausawa suna amfana sosai da sosai za a iya magana cewa lalle za a iya alfahari da irin abubuwan da suke gabatarwa suke yi da sauransu saboda gaskiya yanzu yadda za a iya cewa abin yadda matasa suka a harkokin abin girka su sai da sauran kafofin sadarwa kamar za a iya cewa kamar ma wani wutar daji ne haka gaskiya dan saboda har ya kai gama wani lokaci za a ga malamai da kuma malaman jami'a da malaman addini sukan yi magana akan ya kamata matasa su rinka ɗan saurara wa fuskantar waɗannan abubuwa idan saboda wani lokaci akan cinye lokuta da dama a waɗannan abubuwa. Kasantuwar cewa da akwai shafuka da dandali-dandali masu yawa a cikin hanyar sadarwa ta intanet samari da matasa suna da zaɓi wajen shiga inda suka ga dama wannan ne ya sa shirin namu ya tambayi wannan matashin a kon ko a iya fahimtarsa waɗanne shafuka ne matasan suka fi ziyarta ga abin da yake cewa gaskiya yawanci matasa a yadda dai kamar nake lura hakan nan da muke shiga nake ganin waɗansu kam da yawa da za a iya cewa dandaloli ko kuma dandali dandali irin waɗanda suka shafi na soyayya da sanar labarin wasanni gaskiya ya fi jan hankali gaskiya to amma akwai dai dandali hakan nan waɗanda suka shafi addini da sauransu amma dai gaskiya kan sun tura da ayanci akan abin da shafi dandalin soyayya da kuma labarin wasanni da wasu abubuwa da yawanci matasa sun fi mai da hankali akan waɗannan abubuwa. Ƙara ba da yin ilimi kar mu saka idan za a kwatanta wato dandali dandalin da ake da su a cikin shafukan intanet na harshen hausa da waɗanda ake da su a cikin wasu harsunan za a iya cewa har yanzu da akwai sauran aiki a gaba domin kuwa jigo-jigon da ake da su da harshen na hausa ba su wuce a kirga su da yatsun hannu guda ba waɗanda kuma suke a tsakanin shafukan raha da barkwanci da addini da siyasa da kuma soyayya irin ta samari 'yan mata da maza kawai ya zuwa yanzu babu wasu dandali-dandali da aka ware domin tattauna sana'o'i ko kuma zurfafawa a cikin gabatar da wasu ilmomi daban-daban hatta addini da ake bijiro da shi a shafukan mafi yawanci wato yana zuwa ne a cikin salon gardama da nuna isa da hasada da gaba da ƙiyayya a tsakanin mabiya ɗariƙu da mazhabobi daban-daban maimakon a ce yana koyar da mutane yadda za su kyautata rayuwarsu a doron ƙasa da kuma samun sa'ada a lahira wannan shine ya sa muka yi wa baƙonmu na yau tambaya akan kowaɗanne shafuka ne yake ganin ya kamata a ce an buɗe domin ilmantar da matasa da samari ga abin da yake cewa. kamar irin abin da ya shafi yanci ya zama mutum yana da yanci na yin tunani da kuma fahimtar wasu abubuwa waɗanda rayuwa ta zo da su kamar abin da ya shafi social change zira za a ya za a mutum ya yi mu'amala da waɗannan abubuwa ɗin da kuma yadda zamantakewa haƙuri da juna kamar yadda za a iya cewa tsakanin matasan musulmai da kirista ko kuma matasan fahimci daban-daban hakan nan da kuma yadda za a tarbiyyantar da matasa rashin yadda za su ci tashi su nemi sana'a don sakamakon rashin neman a rashin yin sana'a ko rashin kula da karamar sana'a da mutum yake gani yake yin ko kuma rena wata karamar sana'a wadda za ta taimaki mutum a rayuwa yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya jefa matasa sai ka ga mutumin da gaskiya ma wani ma bai kamata ma a cikin abin da jagoranci mutane ya nuna musu a cikin na ayyuka cikin waɗannan dandalin da ya kamata a cikin ilmantar da matasa a ce mutum yana da yanci na rayuwa da kuma yanci na fahimtar abubuwa na rayuwa da kuma neman sana'a wadda zai yi dogara da kansa idan aka samu irin wannan dandalin ya zama to kwararru akan waɗannan fannoni suna isar da shi ga matasa to lalle za a samu sauki akan wasu al'amura da dama da suka shafi kasashen kula ma da sauran zaman kashe wando da kuma munanan abubuwan da suke faruwa hakan na. Ƙara ba da yin ilimi a ƙarshe kuwa mun buƙaci malamin da ya ba da shawara ga matasa akan yadda za su ci moriya dalla-dalla ta hanyoyi da kuma dandali-dandali na sada zumunta ga ra'ayinsa da kuma wato shawarar da ya bayar. lallai shawara ta ga su matasa shine a mataki na farko shine neman ilimin da kuma dogara da kai da kuma lura da abubuwan da za su je su komo don saboda akwai abubuwa da dama waɗanda ya kasance ana buƙatar to amma kuma sakamakon rashin lura ne zai bai zo sai zaman to ga an shiga cikin wani yanayi to saboda ni da shawara ta ga masana musamman waɗanda suke arewa ko kuma hausawa shine su kullo da hanyoyi da dama waɗanda zai zama sun taimaki matasa a kai ko da hanyoyi ne na sana'a waɗanda zai zama ko da mutum ya yi karatu haka ya zama karatu kuma ya zamanto bai samu aiki ba to a ce akwai wata yar karamar sana'a wadda zai zamanto an shawarci mutane ko kuma an nuna mutane ko ta hanyar irin su ɗan a shi shi ko kuma wasu yan abubuwa hakan nan waɗanda tun da dai za mu iya cewa kusan a arewacin Najeriya zai wahala a ce muna yan ko da ɗan ƙauye ne haka ko anguwa ne a ce an rasa waɗanda masana ne akan wani al'amari daban. wadda kuma zai zamanto a ce ba za su iya tara matasa su zamanto su shigar da su hanya ko kuma taimaka musu akan wasu abubuwa da dama ba to in dai har ya zamanto waɗanda suka san wannan masana ya zamanto suna ba da lokutan su da kuma fahimtar su su ba da lokacin su zamanto sun taimaka wa matasa to insha Allah za a samu sauƙin al'amura da dama a rayuwar matasan arewa kuma za a iya samun zaman lafiya kuma za a samu dogaro da kai. Lallacin dogaro da kai shi ne ne da mu baya gaskiya al'amura da dama. To ma sauraro za mu dasa aya a nan, ba domin mun rufe wannan jigo dangane da wato hanyoyin sadarwa ba na intanet muna da shiri guda a nan gaba da za mu karkare shirin baki ɗaya da shi. A nan da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. duniya gidan kashe ahu kowa ya kashe ta ya barna duniya gidan kashe ahu kowa ya kashe ta ya barna duniya mu bi ta a hannu Shin a gidan kashe ahu kowa ya kashe ta ya yi ɓanna wani ya kashe sisi. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun furucin da shugaban ƙasar Somaliya ya yi ne cewa gwamnatin ƙasar tana da ƙwarin gwiwar samun nasara akan 'yan ta'addan kungiyar ta'addanci ta alshababul mujahidin na kasar da ni sunusuwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. shugaban kasar somaliya hassan sheikh mahmud ya jaddada cewa suna da kwarin gwiwar fatattakar kungiyar ta'addanci ta al-shabab da ke fafatawa da sojojin kasar a kudanci da tsakiyar kasar ya yi nuni da cewa sojojin sun janyo hasara mai yawa a yayin farmakin da suka kai a yankunan ladin shabelle ta tsakiya da lowa shabelle da kuma yankin hiran a jawabin da ya gabatar a ranar asabar ɗin wannan mako ga al'ummar ƙasar da kafofin watsa labarai suka watsa sheikh mahmud ya ce ya shafe kwanaki tare da sojoji a fagen fama a kudanci da tsakiyar ƙasar yana sa ido kan halin da suke ciki da kuma sanya ido kan har haren soji da ake kaiwa kan 'yan ƙungiyar al shugaban na somaliya ya ɗauki yakin da sojojin ƙasar ke yi da al ba a matsayin matsayin yakin siyasa ba ne a'a yaƙi ne na aƙida da wanzuwa ya kuma ce a shirye gwamnatin somaliya take ta sadaukar da dukiyoyin ƙasar masu daraja don murkushe waɗannan 'yan ta'adda ya ci gaba da bayyana cewa an ɗora musu alhakin kare wanzuwar wannan al'umma da aƙidarsu kuma munanan har haren da 'yan ta'adda ke kaiwa kan al'ummar ƙasar ba zai sa gwamnati ta yi ƙasa a gwiwa wajen ci gaba da ƙoƙarin kawar da wuraren da 'yan ta'adda suka kafa sansanoninsu a faɗin ƙasar ba shugaban ƙasar ya ƙara da cewa har haren da 'yan ta'adda ke kaiwa yunƙurinsu na ƙarshe ne kawai kuma gwamnatin ƙasar tana da yakinin sojojin kasar na iya fatattakar su sheikh mahmud ya yi kira ga 'yan kasar da su tsaya tare da sojoji da 'yan bindiga masu taimakawa jami'an tsaro a yakin da suke yi da hawarjawa yana mai jaddada cewa lokaci ya da al'ummar somaliya za su haɗa kansu domin kare ƙasarsu har ila yau shugaban kasar ya kuma yi gargadi da a guji haɗa kai da 'yan ta'adda kai tsaye ko a kaikaice yana mai jaddada cewa ba zai bari kowa ya yi ma'amala da 'yan ta'addan alshabab ba da suka zubar da jinin al'ummar kasar a sakamakon haka duk wanda ya yi ma'amala da su za a tuhume shi da cin amanar ƙasa a cikin jawabin nasa shugaban na somaliya ya kuma yi kira ga 'yan siyasa da shugabannin kungiyoyin fararen hula su shiga wata tattaunawa ta ƙasa don haɗa tunani da ƙoƙarin tunkarar 'yan ta'adda da suke yin barazana ga wanzuwar al'ummar ƙasar tsawon shekaru ashirin da suka gabata shugaban ya jaddada muhimmancin wannan tattaunawa wajen gina ƙasa ta zamani bisa tsarin dimokuraɗiyya da shirin tarayya tare da aiki bisa tsarin mulki da dokokin da aka samar a gefe guda kuma rahotanni sun bayyana cewa kungiyar al-shabab ta kwaci garin tsakiyar somaliya kuma tana ci gaba da nausawa gaba wani jami'in sojan somaliya ya bayyana cewa mayakan al-shabab sun kwace garin tardo da ke tsakiyar yankin hiran kuma suna ci gaba da kai farmaki da tuni ya raba dubban mutane da muhallinsu Laftanar Muhammad Abdullah ya shaida wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa Tardo wata babbar hanya ce da take haɗe da manyan biranen ƙasar ta faɗi ne a ranar lahadin da ta gabata bayan da mayakan al-shabab da ke kawance da kungiyar alka'ida suka fatattaki mayakan da ke kawance da gwamnatin kasar kungiyar na ci gaba da zuwa wasu yankuna bayan faduwar tardo ji abdullah inda ya kara da cewa dakarun somaliya da mayakan kabilun kasar suna shirin kai farmakin daukan fansa wani dattijan yankin mai fada a ji kuma mayakin kabilu da suke taimakawa gwamnati da suke rike da wasu yankunan yankin tardo ya jaddada cewa taruwan 'yan kungiyar alshabab a yankin da yawansu zai taimaka musu samun daman ci gaba da mame wasu karin yankuna a tardo don haka zai iya taimaka musu shiga wasu manyan garuruwa saboda wurin da suke hare-haren kungiyar al-shabab a yankin na karuwa tun farkon wannan shekara sun ci gaba da mame wasu yankuna da a baya ya kai kimanin kilomita 50 daga birnin magadishu babban birnin kasar amma sojojin somaliya sun sake kwace waɗannan ƙauyuka ta hanyar fatattakar 'yan ta'adda muna tattaunawa da mutanen hiran wajen shirin kwato garuruwa daga hannun al-shabab in ji abdullah ya kara da cewa an tura sojoji kusan ɗari domin tallafawa mayakan sa kai na cikin gida wani dan majalisar dokokin yankin tahir amin ya tabbatar wa kamfanin dillancin labarai na rotas cewa sama da iyalai dubu goma sha biyu ne suka tsere daga tardo da kuma garin makokuri da ke kusa wanda kungiyar al ta ce ta kwace a makon da ya gabata wata sabuwa kuma majiyar tsaron somaliya ta sanar da kashe fitaccen shugaban kungiyar al-shabab kamfanin dillancin labaran ikna ya habarta cewa a makon da ya gabata ne sojojin kasar somaliya suka yi nasarar kashe wani fitaccen jagoran kungiyar 'yan ta'adda ta al-shabab a yankin bakol da ke kudu maso yammacin kasar ma'aikatar tsaron ƙasar somaliya ta bayyana a cikin wani rahoto da ta fitar inda ta ce harin da aka yi wa shugaba hussein muallim hassan wanda aka fi sani da magalabin an kashe shi ne bayan samun ingantattun bayanan sirri da kuma sa ido a cewar rahoton an kashe wani fitaccen shugaban kungiyar ta al-shabab a wani shirin soji da dakarun runduna ta 60 na sojojin kasar suka kai a yankin bakol bayan tsakan dare a cewar hukumar Hussaini ya taka muhimmiyar rawa a kungiyar ta al-shabab tsawon shekaru goma sha biyar da suka gabata kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda hukumomin ƙasar ke nema ruwa a jallo saboda hannu a har-haren 'yan ta'adda da ake kaiwa fararen hula a garuruwa da dama na ƙasar rahoton ya nuna cewa fitaccen jagoran ya rike manyan mukamai da suka hada da kwamandan ayyuka a kungiyar da ke neman kifar da gwamnati da kwacin mulki da kuma aiwatar da shari'ar musulunci rahoton ya ɗauki matakin kawar da hussein a matsayin wata babbar riba a yakin da gwamnati ke ci gaba da yi na yaƙi da ƙungiyar don kawo cikas ga tsarin shugabancinta ya kuma kara da cewa wannan aiki ya kuma nuna kwarin gwiwar gwamnatin tarayya na dawo da kwanciyar hankali tare da dakile ta'addanci a faɗin ƙasar a makon da ya gabata ne sojojin ƙasar somaliya da dakarun ƙungiyar tarayyar afirka suka sake samun cikakken iko da garin barire da ke yankin lowa shabele da ke kudancin ƙasar, wanda a baya ke ƙarƙashin ikon ƙungiyar al-shabab mai da'awar jihadi sama da dakarun tarayyar afirka dubu goma ne aka jibge a kasar amma duk da haka ana ci gaba da kai hare-hare na kungiyar al-shabab a ƙarshen watan yunin da ya gabata an kashe akalla sojojin uganda bakwai a wani artabu da suka yi da kungiyar al-shabab a wani gari da ke yankin lowa shabele ƙungiyar al-shabab ta ɗauki alhakin harin bam da ya kusan kaiwa ga ayarin shugaban ƙasar a harin ranar 18 ga watan maris tare da harba rokoki da dama a kusa da filin jirgin saman babban birnin ƙasar a farkon watan afrilu a gefe guda kuma rahotanni sun bayyana cewa akalla mutane bakwai ne suka mutu a harin da 'yan ta'addan al-shabab suka kai a birnin magadishu fadar mulkin kasar somaliya akalla mutane bakwai ne suka mutu a wani hari da mayakan al-shabab suka kai kan wani gidan yari mai cike da tsaro da ke birnin magadishu babban birnin somaliya a makon da ya gabata kamar yadda majiyoyin tsaro suka tabbatar kungiyar ta ɗauki alhakin harin a gidan radiyonta na andalus kamfanin dillancin labaran kasar jamus ya nakalto majiyar tsaro na cewa wasu 'yan bindiga uku sun yi ta barin wuta a cikin gidan yarin na galkakuyo da ke kusa da fadar shugaban kasa a gundumar gondariye a birnin magadishu babban jami'in tsaro abdulhamid danjat ya ce an kashe mahara hudu a wani artabo da jami'an tsaron gidan yari ya kuma kara da cewa fursuna daya da jami'an tsaro biyu sun mutu wata babbar fashewa ta afko a babban birnin somaliya a ranar asabar da yamma sannan kuma an yi harbe-harbe a kusa da wata cibiyar leƙen asirin da ake yawan yi wa mayakan alshabab tambayoyi kamar yadda kamfanin dillancin labaran faransa ya ruwaito kamfanin dillancin labaran somaliya ya nakalto daga majiyoyin tsaro cewa jami'an tsaro sun dakile wani harin bazata da 'yan ta'addan al-shabab suka kaddamar a harkwatar birnin galkakuyo al-shabab da ta kwace iko da garuruwa da ƙauyuka da dama a ƙasar somaliya daga farkon wannan shekara sakamakon ci gaban da gwamnatin ƙasar ta samu a yakin neman zaɓenta a shekara ta 2022 zuwa 23 hukumomin kasar sun tabbatar da cewa ana ci gaba da gudanar da ayyukan tsaro akan 'yan kungiyar al-shabab a yankuna daban-daban a wani bangare na kokarin kawar da ta'addanci da tabbatar da zaman lafiya a kasar gwamnati dai ta kwashe shekaru tana yaƙi da ƙungiyar al-shabab wanda aka kafa a farkon shekara ta 2004 kuma tana da alaƙa da ƙungiyar al-qaida ta yi ƙirarin kai harin bama-bamai da suka halaka fararen hula da sojoji da 'yan sanda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 masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau shirin namu yana dauke da labarai ne mabambanta daga ciki da akwai shirin kungiyar tattalin arziki ta yammacin afirka wato ecowas na bayar da horo akan samarin wannan yanki na yammacin afirka a fagen noma da inda za su rungume shi a matsayin sana'a hakanan kuma za ku ji wasu labarun daga najeriya akan yadda za a bunƙasa samar da sukari a cikin gida maimakon dogaro da shigo da shi daga waje da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. to za mu faro ta daga jihar niger inda jihar za ta yi aikin haɗin gwiwa da gwamnatin tarayya domin ganin an haɓaka samar da sukari ya zama na ƙasar ta zama mai cin gashin kanta a wannan fage a ƙoƙarin da ake yi na ganin an kai ga samun cin gashin kai a fagen samarwa ƙasar sukari gwamnatin jihar niger ta tarayya sun haɗa ƙarfi wuri ɗaya domin yin wannan aiki an yi wani taruwa tsakanin ministan aikin gona na tarayya sanata abubakar kari da ƙaramin minista sabi aliyu abdullah sai kuma shugaban hukumar samar da abinci ta jihar niger mr sami adigun da suka tabbatar da cewa za su yi aiki tare domin ganin cewa an kai gagaci a ƙasar a wannan fage shirin yana son ganin cewa an rage yawan sukarin da ake shigo da shi daga kasashen waje masu ruwa da tsaki a cikin wannan shirin sun bayyana cewa idan har ya tabbata aka yi shi aikace to shakka babu baya ga samarwa da ƙasa sukarin da ake bukata a sha to kuma samari a ƙasar ma za su samu aikin yi. to da fatan ganin cewa wannan tunani ya tabbata a aikace to muna najeriya da inda gwamnatin kasar take can samar da iri na amfanin gona da zai zama mai matukar inganci ministan harkokin noma da kiwo wato karamin minista kenan sanata aliyu sabi abdullah shi ne jaddada wajabcin samar da irin amfanin gona mai nagarta a faɗin wannan ƙasa saboda manoma su rika amfani da shi ya zamana sun kai ga cin moriyarsa karamin ministan aikin gonan da na najeriya ya yi wannan furci ne a wani taro wanda aka shirya a ƙarƙashin ƙungiyar tattalin arziki da haɓaka raya ƙasa oecd inda ya ƙara da cewa wannan shine abin da muke yi domin ganin cewa mun taimaka wa shirin da shugaban ƙasa yake da shi na ganin cewa ƙasar ta zama wacce ta wadatu da abinci ya kuma bayyana cewa suna aiki tukuru domin rage yawan kayan abincin da ake shigo da su daga ƙasashen waje don haka ya zama wajibi a tabbatar da cewa manoma a najeriya suna da ilimi na aikin gona sannan kuma an samar musu da kayan aiki to idan muka koma fagen yammacin afirka ƙungiyar ecowas ta yi wa wasu samarin najeriya 300 horo a kan yadda za a yi kasuwanci na amfanin gona wato a noma a lokaci ɗaya kuma ya zama harka ce ta kasuwanci da matasa za su rika samun kuɗaɗen shiga ƙungiyar ta ecowas ta ƙaddamar da bayar da horo ne a ƙarƙashin shirin da take da shi na samarwa da samari da matasa aikin yi an kuwa ƙaddamar da shi ne da a cibiyar bincike ta aikin gona da a takaice ake kira da arcn da ke mabushi a birnin tarayya na abuja to wasu ɓangarori da suka yi haɗin gwiwa wajen bayar da wannan horo sun kunshi ƙungiyar nan ta noan wacce aikinta shine ƙarfafa noma da ba a amfani da sanadarori na zamani a cikinsa wato noma na gargajiya kenan ta fuskar shi kan shi abin da ya kunsa ba wai ta salansa ba noma ne da ake yi da na'urori na zamani amma a lokaci ɗaya ba amfani da sanadarori waɗanda suke iya cutar da ita shukar watakila ma su isa ga jikin bil'adama sai kuma ma'aikatar tarayya ta aikin gona dukkanin waɗannan ɓangarorin guda uku su ne suka haɗa ƙarfi domin ganin cewa lallai an sami matasa da suke da masaniya a kan harkar noma sannan kuma su rungume shi a matsayin sana'a za ta ba su kudaden shiga. Farfesa Jude Obi wanda shine shugaban wannan hukumar ya bayyana cewa bayar da horo ɗin a daidai wannan lokacin yana a matsayin wata gaba ce ta ayyana makoma ƙasar Najeriya wacce take kashewar mayar da aikin gona ya zama wani abu na kasuwanci to baya ga koyawa mahalatta taron wato matasa da samarin najeriya hanyoyin da za su yi kasuwancin gona an kuma buɗe kafar samar wa matasan hanyoyin shiga cikin kasuwanci ta yadda ake yin aikin haɗin gwiwa da sarrafa na'ura mai ƙwaƙwalwa an koya musu yadda za su yi aiki tare a tsakaninsu da wasu bangarori da suka shafi harkar noma sannan kuma a lokaci ɗaya da za su yi amfani da na'ura mai kwakwalwa wajen ganin cewa sun adana bayanai ko kuma samun bayanan da suke da bukatuwa da shi da kuma tafiyar da aikin noma ɗin shirin kamar yadda waɗanda suka tsara shi suka ambata zai mayar da mahalattansa su zama masu samar da aikin yi ba wai an ba da horo ne ga samarin ba don ya zama da sun samu wata ƙwarewa da za su rika neman aiki a cikin ƙasa ana so ne su da kansu ya zamanto sun zama masu ƙirƙiro da aikin da za su samarwa da wasu matasan 'yan uwansu aikin yi a cikin fagen noma. wakilin kungiyar kasashen yammacin afirka tattalin arziki a bangaren aikin gona mr jile kofi emmanuel ya yi bayani akan wannan horon da suke ba samarin inda ya ce ya zama wajibi a sake zubin tsarin aikin gona ta yadda zai zama mai jan hankalin samari da matasa hakanan kuma ya ce samari masu shekaru talatin su ne kaso 60 cikin ɗari. na mutanen yammacin afirka da sun kai miliyan 450 don haka su ne wani arziki mai ƙarfi da yammacin afirka yake ji da su bunƙasa su bunƙasa tattalin arziki ne na wannan nahiya musagile ya kuma ƙada cewa abin da muke tsammanin zai faru shine daga nan zuwa shekara ta 2030 kowane matashi ɗaya a tsakanin matasan yammacin afirka hudu zai zama ya sama aiki ne a fagen aikin gona da dangoginsa wato aikin gona zai zama ya faɗaɗa ta yadda samari za su rika samun aikin yi cikin sauƙi a wannan fage. kuma saboda ganin cewa wannan shirin da aka bullo da shi na baiwa samari horo a harkar noma da kasuwancinsa da mai da shi sana'a ya cimma gaci kungiyar ta kasashen yammacin afirka tattalin arziki wato ecowas ta ware kudade da sun kai dala miliyan 2.2 domin bayar da horo ga samarin yankin a tsakanin shekara ta 2024 ta gabata zuwa wannan shekara ta 2025 shi dai shirin na kungiyar ecowas ba wai ya tsaya ba ne kawai akan samarin najeriya ya shafi dukkanin samarin da suka fito daga kasashen kungiyar mambobi inda za a rika ba su horo daga lokaci zuwa lokaci akan wannan fage saboda ganin cewa gaba ta yi kyau to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin muna da ƙwararren lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare mi ban kwana da ku baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. dum kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurari assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to a yau shirin namu ba tara ɓata lokaci ba kamar yadda ya saba a kowane lokaci yan gayyato muku mawaƙa daban-daban da suka yi waƙoƙi mabambanta da suka shafi abin da ya shafi son ƙasa gwagwarmaya da dai makamantansu to a yau shirin namu ya gato muku kudratpur hassan ne wani facen mawaƙi a nan ƙasar iran da ya saba yin waƙoƙi daban-daban kan fannoni daban-daban na rayuwa zan haɗa ku da shi domin ku ji irin tsarabar ta mana masu iya magana cewa waƙa bakin mai ita ta fi daɗi to ga fili ga mai doki. To madalla kun saurari Kudrat Furhasan kenan wani fitaccen mawaƙi a nan ƙasar Iran inda ya baje mana koli game da irin waƙoƙi da ya saba yi masu ƙayatarwa. To yanzu ma dai zan yi bankwana da ku amma daga ƙarshe zan bar ku da shi domin ya ci gaba da baje sa na waka ta biyu da zai gabatar mana a cikin shirin a makafin wannan lokacin da yake naga lokaci ya riga da suke mu ana daga min hannu bari in ban kwana da ku sai a sadar za a ji mu dauke da wani sabon shirin kuma za ku ji mu da sabuwar wakar da wani mawaƙi na daban inda za ku ji ta ni ma dukun shi nake cewa ku zama lafiya ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafin yanar gizo wato www.tv1 da ta inji a huta lafiya. Eller vətəni bizim tərəflər Şairlər vətəni bizim tərəflər Tərlanlar oyladım, tərlanlar oyladım Yadıma düştü, Tərlanlar oyladım, tərlanlar oyladım yadıma düştün Gel bizim ellerin ruhine bir bak bizden için yiyen bir aziz bana Gel bizim ellerin ruhine bir bak bizden için yiyen bir aziz bana Nişanlı kızların görüşten kaba saymadım, telini saymadım, yadıma düştü. Telini saymadım, telini saymadım, yadıma düştü. Qalsın dastanı içində Ürək döyməz aşdanı içində Elinə yazılsın daşdanı içində Ürək döyməz aşdanı içində Payızı fəslində boşdanı içində Payızı fəslində boşdanı içində Şamamanın tağım, şamamanın tağım yadıma düştü, Şam amanın tanım, Şam amanın tanım yadıma düştü. Gel bizim eller ruhine bir bak Bizlerin kimiyen bir aziz saymalım Yadıma düştü Telimi saymalım Telini saymalım Yadıma düştü Telini saymalım Telini saymalım Yadıma düştü Telini saymalım Telini saymalım Yadıma düştü Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar 506 86 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya.